Buddha. ya kike a gajiya Wala lafiya kalau ya kai kake wa? Lafiya kalau wallahi a cikin gida. Lafiya nan wallahi. Ka su maman ku. Lafiya kalau. Ya na ganki da face mask ne me ya faru ne? Wallahi mura ne ke damu na wallahi mura ne wallahi shi yasa na sa face mask nan. Allah ya baki lafiya. biyu. Amin amin amin. Ya, Lizzy baki ga message ina bane. Message ɗinka. kira miki message ai baki gani bane wallahi ka san kwanan nan ba hauta tun bane shi yasa shi yasa ai naga ko reply ban gani ba bibi na wallahi ba hauta tun bane shi yasa wallahi ban ga reply ba Allah ya kira miki message ke kin san baby dai akwai matsala dai matsalar ne ki kuma ba shi ta haba bibi na kin san da kina dogara ai bibi na to me faru me ka tura eh, bibi na na tura miki ne akan na dan yin broke dama kuma na dan son wasu kudaden da zan je dan yi amfani da shi kuma gaskiya bani da kuɗi a jikina kuɗin da kika bani kwanaki wallahi ya ƙare kuma kin san iyaki ka ne za ki ringa mu wannan abun bibi ai bibi na za na manta amma nawa ne na baka kwanaki nawa ne na baka wannan kwanaki ina da naira dubu ashirin kika bani kuma sa rayuwar yanzu komai sai da maneji ne bebe da hmm. haka ma ra dan yi tattali wallahi bebe na amma kuma kuɗin duk ya zo ya kasa mu haka ne kar ka damu zan baka wani kuɗin yanzu yanzu baby na na tura miki message ne akan dama na ci baban ku ya sai da fili ne ba ke so dama a cikin fili kudin filin nan ko dan dubu hamsin ki dan sato mu bana baby na Allah dai dubu hamsin ne dubu hamsin kawai ma na san dai yayi wani dan kokari ne dai wanda bai taka kara kai ne ke so mu dan kashe shi baby to ba da ba da ba an dai dubu hamsin ne da ka samu karka damu To yanzu wannan kayan da ka siya fa ya. A wannan kayan ai tun wannan kuɗin da kika bani ne kin san ai bilin ki ai komai sai da dan tunawa da dan kayan wanka ai shi yasa kawai na dan jina dan shi wannan ai. Tun wannan kuɗin da na sato na wakan ne. Kin shi ne wallahi baby na dan siya wannan dai kin san dai shi yasa nake son ki ai kina dan sato min kuɗin babankin nan muna dan shagali da shi. so dan ga kyakkyawan fuskan ki fuskan na kake so gani fuskan ki nake son gani ba kin san ban ga fuskan ki ba kwata kwata ni zan iya mabarki ma wallahi ba da mu dan bude ma fuskan na ko da na cire mu har da jamu ne a cire mu jamu ma ba ni duka fuskan nake so in gani duka shi kira ba da wannan cire Zaka shi kwallon wani. No, no, no. <laughs> <laughs> shi ne dama ko shi ne ko wallahi wato kai ne kake sa yarku take sato kuɗi tana ba ko gardin banza wayo kai kai kai hade hade hade ko mai ja maka fisar ka da wannan nadi nadi <laughs> eh kai ne kake wannan ya shi ne shi ne shi ya karance ma kuɗi ta iba kasa wayo hade hade kai ban ka ji ne dan ban mai ja maka fisar da wannan. yanzu da a yi nan gurin akwai ce mutane kuma ya jima yana sa irin mutane marasa ta haifi shi lalata mana ita eh, mu shiga ciki da shi mu koya mana hankali mu shiga don mu shiga kuɗi kaji gobe ka ƙara zuwa gurin ta ba ba kuɗi kaji gobe ta ba ka kaji a ka ƙara zuwa gobe ta ba kuɗi mana kar ka je ka nemi ka zuwa ta ba kuɗi kaji